abin da ya faru da Nura M Inuwa kamar yadda jama'a da dama wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba duk da kasancewa ya yi abin a cikin wakance ne amma bayyana abubuwan da suka kasance ana danganta shi da alaƙar masana'antar Kaniwood, wasu kuma suna alakanta shi da mutanen gari amma har yanzu Nura bai yi wani cikakken bayani na nuna cewa ga wanda ya masa wannan abin ba amma yadda abin ya faru shi ne, bayan Nura M Inuwa ya je ya gaida mahaifansa kamar yadda ya saba a kowace rana ya fito ne zuwa tafiya gurin aiki a lokacin da ya tafi gurin aikin ne ya tarar da yayi baki suna zaune a falo na studio wanda suna jiransa kamar yadda akan kai masa ziyara kasancewarsa ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa na masana'antar kaniwood kuma a ɓangaren sa babban mawaƙi ne na ɓangaren harshen Hausa wanda har yanzu ya faɗi wasu kalamai waɗanda shi kaɗai ne zai iya warware su malaman jami'a da dama sun yi alfahari da wasu kalamai da Nur M Inuwayi hakan ta sa ake ziyartarsa lokaci bai lokaci akan bada assignment akan wani abu da Nur aim Inuwa ya faɗa hakan ce ta sa waɗannan mutane suke kai masa ziyara sun kai masa ziyara ne a lokacin da yake cikin wajen aikinsa ma'ana studio wanda hakan ta sa yake gaisawa da jama'a kafin ya shiga ya fara aiki bayan ya yi sallama da waɗannan baƙin ne ya shiga su kuma sun tafi aka yi masa wannan kira a waya kamar yadda yake faɗa a nuna masa cewa lalle lalle waƙa zai yi wanda an kwatanta masa inda zai zo ya samu wa'annan wanda suka yi maganar waƙar ya haɗu da su a yi maganar waƙar hakan ta sa Nura Inuwa bai kasa a gwiwa ba ya gaggauta ya kammala aikinsa a studio na waƙar da zai yi ya gama kuma ya sallama da yaransa wanda suka sake yin waya da wanda yake kiransa cewa lalle lalle ya zo wannan maganar waƙar ita zai zo su gama in suka gama za a bashi komai a handalin da shi ya tafi ya je ya yi waƙar kamar yadda mawaƙan masana'antar kanuri sukan yi akan kira su a basu lissafi na kuɗi da kuma lissafin adadin sunaye da ake so a amfani da su idan waƙar biki ce ko da waƙar siyasa ko waƙar wani abu wanda ya danganci hakan Nura M Inuwa bai kasa a gwiwa ba ya ƙoƙari ya tafi wajen wannan mutum suka sake yin waya ya kwatanta masa inda zai zo gwanin naku ya yunƙuri zuciya ɗaya ashe waɗannan mutane sun shirya makirci a gare shi wanda shi kuma bai sani ba Allah kaɗai ne ya san me zai faru isa nura inuwa ke da wuya zuwa waje ɗan wannan mutanen inda a cikin sharaɗa ne inda ya kwatanta ya tafi ga wanda ya ɗauke shi a babur sun yi waya sun ce mun ganka ƙara shigowa cikin wannan layin inda yake fesin ɗinka nura inuwa bai kusa a gwiwa ba ya tafi da ƙafarsa ya taka bayan ya sauka da kan mashin ɗin da aka yi shi ya ƙarasa cewar mun ganka ƙara shigowa nur aminu yana ƙarasa shiga yana shiga suna mun ganka a lokacin da ya dinkari waɗannan mutane ikon Allah zuciya ɗaya mutum yake tunkarar mutane ashe abokan gaba ne ƙarasawarsa kenan gurinsu daidai zuwa gurinsu sai suka ambula masa abin da suka shirya na cutarwa a gare shi wanda sun watsa masa wannan abun a fuska ne mai raɗaɗi mai azaba wanda zai iya kone mutum zai iya kashe mutum a kowane lokaci wanda abin idan da zai iya shiga cikin bakin mutum ba a sanya zai da kayan cikinsa ba ya zuba ne a fuskar nur ayyam inuwa ya zuba masa a fuskarsa ya lalata masa fuskarsa kamar yadda ya zuba a cikin rigarsa rigar ma sai da ya fata-fata da ita wanda ba a san ko ruwan menene ba amma dai a bashi kawai wani fauzin ne wanda aka shirya a gare shi don cutarwa nura m ya juyo yana dawowa suna biyo shi akan bukatar sai sun karasa shi ganin bai faɗiya suma ko bai faɗiya mutu ba suka yi kokarin suna biyo shi a haka cikin karfin hali bawan Allah nura m inuwa ya dinga tahowa suna biyo shi haka haka ya dinga tahowa ya dinga tahowa ya kokari ya baro su ya dinga ɗaga hannu yana kokarin neman taimako ga wanda ya kai shi wannan guri ikon Allah a haka ya rabu da su suna biyo shi ya tsere musu cikin ikon Allah da aka cutar da shi wanda mutane suna ganin cewa waƙoƙin da Nur Inuwa yakan yi kamar yana da alaƙa da abin da aka yi masa ne na cutarwa wanda wannan abin ba zai iya manta shi ba kwata-kwata ba zai iya manta shi ba an cutar da shi kuma Nur Inuwa bai fito har yanzu ya alakanta wannan abin da wani mutum wanda ya keɓanta ya ce wane ne ya yi min wannan abin ba ko da ko ya gane wanne ne ya masa wannan abin har yanzu bai bayyana ba wannan shine cikakken abin da ya faru da Nura M Inuwa wanda a yanzu haka abin ƙara masa ɗaukaka yi bai yi ƙasa da shi ba wanda ya kasance a yanzu haka maganar da ake yi Nura M Inuwa na da ƙarfi a cikin mawaƙan Kannywood yana da ƙarfi a cikin mawaƙa da ake yi a cikin gari na Lugga Hausa wanda ya ciri tuta ya samu mukamai na ɓangaren sarauta akan wannan waƙoƙi da yake yi cutar da shi bai hana shi karsashin waƙoƙinsa izuwa tura saƙo a cikin al'umma ba alhamdulillahi nura inuwa ya cire tuta ba abin da zai ce da Allah sai godiya hakan ta sa an masa bi hana shi yayi aure ba bai hana shi ya samu zuri'a ba bai hana shi al'umma suna ci gaba da soyayya a gare shi ba wannan wata dama ce wacce idan mutum yayi da niyyar cutar